Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkama da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na ranar yau Litinin hudu ga watan Yuli da ta kasance ranar 'yancin kai a nan Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kasar Uganda a wata ziyarar da ba kasafai yakan yi irin ta zuwa kasashen yankin Sahara Afirka. a yau litinin jami'an iraki suka bayyana cewa akalla mutane 149 suka mutu a harin kunar bakin waken da aka kai da babban mota a birnin kasar a jiya lahadi Firaministan Bangladesh ta halarci bikin girmamawa na mutane guda ashirin da jami'an tsaro guda biyu da aka kashe a wata garkuwar da aka yi da jama'a a wani gidan cin abincin alfarma a kasar. kanin labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana niyyar tattaunawa da sabuwar kungiyar tsageren niger delta da nufin kawo karshen ta da kayar baya da take yi sai dai tana wata tana wato ta bayyana cewa tana da wata babbar damuwa damuwan gwamnati shine mutanen sun yawa ba wanda za ka iya kama ka rike ka ce shi ne shugaba mai magana da shi zai iya kawo sauki a wannan sai kuma shirye-shiryen sallah a jamhuriyar niger a matsayin kaza a bana hidin mu ci wa Allah godiya ba magana da matsala hidin kuma wanda ya so saye sai ga akwai matsala to za ku ji ko mecece matsalar ta masu sayan akwai kuma hira da muka yi da sakataren kungiyar haɗin kan 'yan arewacin najeriya a nan amurka da ke shirin bikin cika shekaru 25 da kafuwa yusuf aliyu harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau ya tattaki zuwa jihar borno inda aka sami koma bayan ilimi sakamakon ta da kayar baya da kungiyar boko haram ke yi kafin nan ga halin da duniyar ke ciki jama'a tarar sallama ga cikakkun labaran Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana ƙasar Uganda a wata ziyarar da ba kasafai yakan kai irin ta ba zuwa ƙasashen yankin Sahara Afirka ziyarar da ya faro don tunawa da ceton waɗansu da aka taɓa garkuwa da su a shekara 1976 wacce a nan ne aka kashe ɗan uwansa netanyahu ya sauka a filin saukar da tashin jiragen sama na entebbe inda a nan ne dakarun isra'ila suka taɓa cetar mutane fasinjoji guda 100 da ma'aikatan jirgin air france da aka yi garkuwa da su ranar 4 ga watan yulin shekara 1976 mutumin da sojojin suka fi shan wahala wajen cetonsa kuma abin bai yi ba jonathan netanyahu wanda shine yayan benjamin netanyahu din bayan tambara bikin tunawa da wannan lamari netanyahu zai ziyarci wani taron shugabannin nahiyar game da matsalar tsaro ya kuma bukaci haɗin kan ƙasashen afirka a majalisar ɗinkin duniya inda a nan ne aka fi suka lamirin isra'ila na mamaye tekun gabar yammacin turai da kuma kulle yankin zirin gaza wannan goyon baya da suke nema ma shine zai zama musaya a matsayin ba da tallafi da kuma taimakon yaƙi da ta'addanci a ƙarshe netanyahu zai ziyarci kenya da ethiopia da kuma rwanda A yau Litinin jami'an Iraki suka bayyana cewa akalla mutane 149 suka mutu a harin kunar bakin waken da aka kai da babbar mota a babban birnin kasar jiya Lahadi wanda tuni 'yan kungiyar ISIS suka dauki alhakin kai harin. sun bayyana cewa harin an fakaici 'yan shi'a ne da bam ɗin da ya tarwatse a gaban rukunin wasu shaguna na kasuwanci mai cike da hada-hadar jama'a da ke lardin karrada a bagadaza wannan harin shine mafi muni a shekarar nan da aka kai a iraki ya jikata mutane sama da 192 babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ban moon ya yi matukar kaduwa kamar yadda sanarwar da suka fidda ta bayyana na cewa ba a ɗauki ran mutane a bakin komai ba wanda maharan suka nuna kakakin na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa sakataren ya yi kira ga mutanen iraki da kar su yarda wannan abu ya razana su game da maganar dakile ta'addanci da kuma haɗin kan ƙasar shi ma kakakin hukumar tsaro na amurka ned price ya ce amurka na nan daren a goyon bayan iraki na yaƙi da ta'addanci don kakkaɓe shi a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc A yau Litinin Firaministar ƙasar Bangladesh Sheikh Hasina ta ziyarci taron girmamawa na wasu mutane guda 20 da jami'an tsaro guda biyu da aka kashe a ƙoƙarin ceto jama'a daga garkuwar da aka yi da su a wani gidan abinci na alfarma a birnin Dhaka. taron tunawa da waɗanda aka hallaka ɗin ya haɗa da tutoci da aka tsatsaida na kasashen da abin ya shafa tare da gayyato jakadun kasashen da wayannan mutane suka fito musamman wayanda suka mutu wanda ya hada da kasar india italiya japan da kuma amurka hasina ta kuma tattauna da iyalan mamatan bikin karrama mamatan ya biyo bayan kwanaki biyu ne na makokin da aka yi a fadin kasar prime minister ta bayyana cikin gida na bangladesh azad zaman khan ya bayyana cewa cewa maharan guda shida da suka mutu a wannan hari na ba su da wata alaka da kungiyar isis ya kara da cewa 'yan wata kungiya ce a kasar mai suna jama'atul mujahidin bangladesh wanda aka haramta fiye da shekaru goma da suka wuce sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi wa sheikh hasina jajen lamarin ta wayar sadarwa ya kuma bukaci da a yi binciken lamarin bisa yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada har ma ya yi musu tuni da cewa suna nan za su ba su gudunmawa ta ta taya su bincike musamman ma ta fuskar jami'an tsaro musamman waɗanda suka hada da fbi masu binciken manyan laifuffuka A yau Litinin ministan harkokin cikin gida na kasar Saudiya ya ce wani dan kunar bakin wake ya tada kansa da bom a kusa da ofishin jakadancin Amurka da ke birnin yammacin Jidda inda ma'aikatar ta ce jami'an tsaro ne suka tsargu da dan ta'addar inda suka nufe shi da zumar tuhuma sai kawai ya tada kansa a wajen inda nan take ya mutu jami'an tsaro guda biyu kuma suka dan ji rauni aka nufi asibiti da su ofishin jakadancin Amurka ya fitar da sanarwar cewa ba wani ma'aikacinsu da ya sami yi rauni a harin sun kuma jaddada gargadin tafiye-tafiye zuwa saudiya tare da ba amurkawa shawarar takaita tafiye-tafiyen da ba na dole ba a cikin fadin kasar ta saudiya a shekarar 2004 wasu 'yan ta'addar da ke da alaka da alka'ida suka kai wa ofishin hari da bama inda suka yi musayar wuta na harbe-harbe da bindigogi tsakaninsu jami'an tsaro har jami'ai guda biyar da ba amurkawa ba suka mutu a harin A ƙarshe a yau Litinin ne Amurka ke cika shekaru 240 da samun 'yancin kai daga ƙasar Birtaniya inda rana ta hudu ga watan Yuli irin ta yau yake zama hutu a faɗin ƙasar tare da yin shagulgula da fareti tare da harba tartsatsin wuta na murna a sama. Shi kuma shugaban Amurka Barack Obama yana can tare da iyalan sojoji 'yan mazanje a fadar White House don cin gasasshen nama da kuma kallon waƙoƙin nishaɗi daga wasu mawaƙa Kendrick Lamar da kuma man. lebanon inda kuma ruwan da aka yi hasashen cewa za a yi a yau litinin in ya tsagaita to za a ga tartsatsi da kuma harbin wuta ta sama wanda yake nuna alamar murna daga babban ginin gwamnati na national mall To a gaida Usman Kabara da karanto labarai. Labaran duniyan kuma kuka saurara bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro da tattalin arziki a najeriya inda gwamnatin tarayya ta bayyana niyyarta ta tattaunawa da sabuwar ƙungiyar tsageru da ake kira avengers da ke da kayar baya da kuma gurguntar da harkokin tattalin arziki a kasar. a cikin hirarsu da manema labarai a yola fadar gwamnatin jihar adamawa sakataren gwamnatin tarayya injiniya babatir david lawal ya bayyana kalubale da gwamnati ke fuskanta kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya aiko mana damuwan gwamnati shine mutanen sun yawa ba wanda za ka iya kama ka rike ka ce shine shugaba shine in mun magana da shi zai iya kawo sauki a wannan abu mutane sun yawa sun mai da abun abun kamar abun kasuwanci ne amma gwamnati bata daina kaɗin ba tana magana da shugabannin ana magana da sarakunansu ana magana da manyansu amma gwamnati kuma ba ta hana 'yan sanda sojoji da yin aikinsu ba don me wayannan mutanen suna jima najeriya rauni hare-hare masu tada kiri bayan yankin niger delta na ci gaba da durkusar da haka samar da mai da kuma wutar lantarki a kasar sakamakon barnar da suke yi wa tashoshin samar da mai a kasar na baba nan mako shine harin da kungiyar ta ce ta kai akan tashar man kamfanin chevron na kasar amurka da kuma kamfanin nnpc mallakar gwamnatin najeriya to sai dai kuma ga masu fashin baki na ko ganin dole ne ma a haɗa hannu wajen magance wannan matsala kamar da yadda malam yakubu musa ya yi ƙarin haske duk wanda ya sa abin da ke faruwa kuma ya san inda ƙasar nan take samun kuɗinta ya san cewa an ma ƙasar nan illa bayan cin ƙarancin mai da aka jawo a ƙasar nan wanda take sayarwa a ƙasar waje sannan kuma ga harkan wuta wutan da ake samu a ƙasa ya ragu ainu a san shi kuma wuta yawa shine backbone ɗin economy wanda kamfani da sauran suke amfani da shi to shi yasa duk yadda gwamnati za ta yi dai ga an samu zaman lafiya a wannan yankin ya kamata da duk matakin da ya kamata duk matakin da ya dace so na ji daɗi da na sun ce za a zanna a sulhunta da mutanen nan to yanzu abin da ya rage su kuma mutanen nan su nuna inda gaske suke suna son sulhun suna so ne a raya yankin su su fito su ba da haɗin kaya wannan abu in kuma daman tsagiranci ne tsantsansa suke so su nuna a ƙasan gwamnati ta ɗau matakin da ya dace a kansu to kome 'yan yankin Niger datan ke cewa ne Mr. osun Ajayi dan asalin yankin ne ya ce idan bera na da sata to da dako na da wari It's not healthy for the development of Nigeria. Mm. But if you go to the Niger Delta region, it's the most devastated area. You no water to drink, the aquatic life is zero, everything. In fact, if you want to build, you don't have land to build. Why we a cewarsa, yi lallai wannan mataki na daukan bindiga da kai hare-hare akan tashoshin mai bai fada ce ba, domin ba wai kawai akan kamfanonin ke tsayawa ba, domin yakan ma shafi al'ummominmu. Yakan ko lalata mana wuraren kamun kifi da kuma ɓarnata muhalli. Ni a gani na akwai buƙatar neman hanyar kawo ƙarshen wannan hare-haren. to amma kuma ai dole gwamnati ta nuna da gaske take wajen sasanta da kuma sanin ya kamata ba wai kawai tsaya maganan baka ba a cewar Mr. Olson Ajayi wani dan asalin yankin ne ja Delta ne yanzu ka an zo da ido ne a ga tasirin wannan sasantawan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To gaida Ibrahim yau ake kyautata zaton kammala azumin watan Ramadan a galibin kasashen duniya idan aka tabbatar da ganin wata. Wakiliyar Mutamar Abari ta shiga babbar kasuwar da magaram a jamhuriyar Nijar inda ake hada-hadar shirin sallah. Sunana Ahmad to gashi yau da mu hutu da ran sallah kuma mun zo gurin sayan kajin kuma abubuwan da ga su dai kamar dai ba wani ragowa a game karamin karfi ba ragowa gaskiya tunda sun ce a bakin farashi jika hudu da hamsin zabuwa guda kenan mai karamin gari ba shi ba sai kenan a haka za a caccafta kawai in ba samu zabi ma ko da nama ne ma a ji a samu a na jan nama a ji a saya tunda in ba samu ba kenan hakuri za a yi kawai tunda hakuri kawai za a yi a mafi yawan wuraren sayar da kashin dai babu do kamar yadda aka saba a daidai wannan lokaci malam isufu wani mai sayar da kaji ne a nan da magaran a matsayin kaza a bana ke dai mu ci wa Allah godiya ba magana da matsala sai kuma wanda ya so saye ya ga akwai matsala tun bana da ta yi saboda Allah za da zabu a raha suke kuma hal yanzu da sauki saboda menene saukin Allah ya musu albarka akwai su ana kasu da an azumin ya kama haka biyan da azumi ka ta ka je kasu dole maka ne maka rasa babu ta yanki amma yanzu duk gurin da mutane suke zaune an ka tayi akwai akwai kaji he dai karamcin kuɗi saboda Allah ana karamcin kuɗi saboda abin da eh, ya dan rage maka zaka ga gaskiya akwai tsada za ka san mutanen namu hawa hawa ne kasa kuma akwai ta uku da rabi akwai ta jika hudu akwai ta biyu da rabi akwai ta jika biyu hannu su kuma masu kitso kokawa suka yi da karancin masu zuwa in ji malama rashida wata mai salon na gyaran gashi to yanzu dai mun gode ma allah babu kasuwa babu kudi masu sai kaya masu yin gyaran kai kowa yana jaje babu kudi ba ba da salar ba in sun samu biya ne sa su sai kaya sa su yi jaran kai amma yanzu ana ce babu biya ba samu kamar na da da ya yi kiliyan sai dai godiya da allah a dai maritani idan allah ya nuna mana 'yan bangaro za su isa fadar mai martaba sultan na da magaran don gudanar da hawan kaho da ya zamo al'ada a kowane jajibirin sallar azumi usaini salisali shine sarkin fawa na nan da magaram kamar dai da shekara aka ce bata gadon shekara Bani ma in sha Allah an shirya ma hawan kaho yara suna nan sun shirya kuma an samu shanu masu hada makaɗa sun zo kuma ana nan yanzu lokaci kaɗai muke shirya sarki ya sauko daga wurin sauka mai isa kofa da a hara hawan kaho wanda dai masu yi kowa iyakar gurgudu sun shirya kuma nan dai mu dai mun iyakar namu kokari abin da ya kamata mu tanadi yin basu mun basu hawan kaho mu nan da magarantar zamanin sarki ta nemi aka fara shi har zawa yau ake shi kuma ba a taɓa hawa shi ba eh. to wannan duk ɗan mahauci da ya ji wannan kiɗin ya san an taɓo shi kenan kiɗinmu ne na mahauta namu ne na gado. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Asalatu Asalatu Allah sa ai sallah lafiya bari mu karkare da yunkurin haɗin gwiwa da ƙungiyar haɗin kan 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka ke yi na inganta rayuwar talakawan yankin. A cikin hiranmu da sakataren kungiyar zumunta na ƙasa Philip Moses ya bayyana burin da kungiyar ke da shi da niyya cimma a bikin shekaru 25 da kafa kungiyar da za a gudanar ranar 4 zuwa 6 ga watan Agusta a nan Washington. manufa ko kuma makasudin kafa wannan kungiyar zumunta a nan kasan amurka ta taso ne daga muhimmancin neman haɗin kai na 'yan Najeriya na jihohin Arewa da suke mazaunata nan Amerika. Bancin wannan kuma na biyu saboda neman kuma bunƙasa zumunci ta neman hanyar taimakon kai da kai. Na mu mazauna nan Amerika kuma neman hanyoyin da za mu taimaka wa jama'an mu a gida wato al'ummar mu a gida. Kin san an ce idan fa bar gida to gida ma ta barka. To wannan zumuncin shi ke ya zama zaren da ke aure mu ko kuma ke bunƙasa haɗin kai da kuma taimakonmu cikin yadda za mu bunkasa al'adunmu na gida yana ba mu zarafi da muke koya yaranmu a al'adunmu bayan wannan kuma yana taimaka mana kusan neman haɗin kai sannan kuma loto-loto muna haɗuwa da nufin neman hanyoyin taimakawa a burin tara gudumawa na bunkasa taimako wa ɗalibai da suke makaranta a jami'o'inmu na gida To ina manufar gayyatar mutane daga Najeriya domin wannan taro da kuke yi shekara-shekara? Eto, eh ai wannan taron namu da muke shekara-shekara muka gayyaci mutane saboda su zo su samu sadawa da kuma ganawa da kuma a 'yan Najeriya na 'yan jihohinsu da suke zama nan Amerika. Abincin wannan, idan kuma ba da zarafi da kuma dama da za su su gana da kuma saduwa da 'yan kasuwanci. da zai jawo ra'ayinsu da sha'ansu za su zo su tallafa kasuwanci na jarori a jihohinsu. Muhimmanci shine da farko idan kika tuna da aka fara wannan kungiyar namu na zumunta wato shi a marigayi mai martaba sarkin kano ya doba da ya zo ya taimaka ya buɗe wannan bikin wannan kungiyar anan. to wannan shekaran kuma yanzu ya gudana kusan shekara 25 kenan tun aka kafa wannan kungiyar zumunta kamar da kuke gayyatar manyan baki daga najeriya su halarci wannan taron waɗansu sai su ga kamar ɓannar kuɗi ne shugabanni su tashi su zo don halartar taro irin haka eh, babu shakka muna fahariya yanayin da wannan taron ta samu bunƙasa da kuma ah, karɓuwa da kuma goyon baya inda wato ita uwar gidan shugaban kasa hajiya aisha muhammadu buhari za ta kasance a madadin babban bakuwarmu sannan kuma mai martaba sarkin kano sanusi da sanusi shi zai kasance babban mai jawabi a bangaren gwamnoni kuma sun hada da gwamnonin jiha biyar da suka bara tabbacin halartar wannan taron babu shakka aida so samu ne gwamnoni goma sha tara ma da zai fi kyau su kasance saboda zai ba da zarafin da za su zo su sada da ƙungiyoyi masu son taimakawa a nahiyar afirka wanda za su sada su fuska da fuska su kuma nemi hanyoyin da zai tallafawa jihohinsu na cimma burin da suka alkawari na inganta rayuwar al'ummar bancin wannan kuma zai ba wa su wato gwamnonin jihohin goma sha tara nan idan da za su samu kasancewa ko kuma za su samu hallara zai ba su zarafin da za su tallata jihohinsu zuwa ga kungiyoyi a nan masu neman hanyoyin zuba jari da zai taimaka wa jihohinsu kuma bunkasa hanyar da za su tallafa al'ummarsu. Wayo kai philip moses babban sakataren kungiyar zumunta na ƙasa a nan amurka kada da ya shafa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar pdp a najeriya na kushe salon amfani da dukiyar gwamnati wajen ciyar da jama'a da abinci a lokacin azumi duk da yake gwamnatinsu ta yi haka lokacin da take mulki to ko menene ya bambanta jiya da yau a yanzu din sun ce su gwamnatin canji ne sun zo suna yin abin da suka ce ba daidai ba lokacin muna yi amma kuma ba sa biyan albashi To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau domin jin wannan rahoto na musamman ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin Jama'a masu mu da wannan yammacin na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Da fatar Allah ya sa muna daga cikin ‘yantattun bayan shi albarkacin wannan wata mai rahama Allahumma amin. Shirin ilimi garkuwar ɗan Adam ya yi tattaki zuwa yankin arewa maso gabashin Najeriya don ƙara bita dangane da irin ci gaba da ake ƙara samu, musamman a fannin ilimi. wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka, a babban birnin Maiduguri, Husaina Muhammad ta samu zantawa da wasu kaɗan daga cikin shugabanni a wasu makarantu a babban birnin na Maiduguri. Alhaji Sadu Mala, shugaban makarantar Shehu Garbi, ya yi ƙarin haske a kan irin halin da suke ciki a yanzu. mutane da an duniya da gobe amma mu tabbata ko wazzan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki a wannan makaranta sha'u garbai schools ana nufin sha'u garbai schools din makarantu biyu ne a hade primary ne kuma muna da secondary section dukkan ne din ne principal matsalolin ilimi gaskiya barna ta riga ta faru da farko tunda mutanen da suka so su tayar da zaunin yamma kenan al'amarin ilimin boko bai zamanto ingantacce a gare su ba kuma ba su so a ci gaba da shi ba shi ya kawo wannan tabarbarewan al'amuran ilimin boko a borno amma duk da haka alhamdulillah a kwana a tashi sauran labarun ba sai ni na fada ba kowa yana sane da shi don makarantun da suke local government kenan kauyuka ba ma na birane ba kai a cikin kauyuka ma wa'yansu wanda suke birnin kauyuka kamar local government headquarters duk sun watse sai ya zo abin ya fado mana a cikin watan march na 2013 shine makarantun na cikin borno ma ya zamanto mana dole mu rufe domin tsaro yara dalibai yadda suke zuwa da kuma ba zato abubuwan da yake faruwa din falillah alhamd a yanzu kam gashi na makarantar namu a bude take a cikin maiduguri kuma wannan din an dangana shi ne ga zaman lafiyan da aka samu a cikin garin ne farko kuma mun gode wa allah ubangiji wanda ya kawo mana wannan zaman lafiya to gwamnatinmu na borno a karkashin shugabancin honorable kashim shetima shi ma ya ga cewa tun da abin mun riga mun ji ciwon sosai an kore mu a makarantu a wayansu guraren ma kwasan yaran makarantun ma aka yi aka tafi da su gaba daya kamar irin misali na ciro to amma tun da yanzu alhamdulillah tsaro ta koma sai shi kuma ya gani cewa ko da ma ba duka ba waɗanda muke cikin maiduguri kamar waɗanda muke ana cikin kamar su biyu ya ce tun da har yanzu matsalan bai kai kamyari a gurin ba an riga an kawo sauki shine in ji gwamna a bude makarantun da suke cikin garin shine sanadiyar mu ma aka bude makarantunmu yanzu mun zo muna karatu muna komawa lami lafiya da kuma ɗan dokokin da aka ɗora mana yadda za mu bar yaran suna fita ba wai gaba ɗaya bane makaranta kamar dubu uku sai a ce eh gaba ɗaya dubu uku su fita a taro a kofa da sauransu wannan duka babu amma alhamdulillah malaman da suka gudu daga kauyukan sun shigo cikin birni kamar yadda garin gaba ɗaya sun tashi sai aka je aka kokori aka kiyasta wayannan malaman sai suka ce a su zo su taimaka mawa ainihin makarantun da an bude so malaman da yanzu sun gudu sun bar kamar su goza wanda sun gudu sun bar dambuwa da sauran guraren nan gaba daya yanzu hakan nan su malam fatori da sauransu suna cikin maiduguri wanda suke cikin maiduguri yanzu suna taimakawa sun zo nima makarantar nawa an turo kamar akalla ya kai mutane malamai na waje din sun kai kamar 20 to mun gode wa allah al'amarin ilimin a yanzu kam haka masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Husaina Muhammad, wakilin sashen Hausa na murya Amurka a babban birnin Maiduguri, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin hayya kammala, sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, nake muku fatan a sha ruwa lafiya. Mu kuma mu ƙara sawuni lafiya. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A da mata don zan miƙewa To a gaida harandiga baba Yakubu makeri da wasiƙun masu saurare. sakonmu na farko na cewa ko shakka babu komai yayi farko yana da ƙarshe watan ramadana sai ban kwana yake yi da mu muna roƙon allah da ya karbi ibadunmu daga ukashi abdulsalam koko jihar kebbi najeriya sako na gaba na cewa muna mika fata alheri ga dukkanin musulmi maza da mata da ke sassa daban-daban na duniya muna roƙon allah ya karbi ibadunmu da muka gudanar a cikin wannan watan ramadana mai albarka mai falala daga ibrahim muhammad karasuwa da arabiya wal mai faci gidan madi sakkwato sai kuma wasikar haɗin gwiwa daga sha'ibu tela na garin jigawan buka karamar hukumar da kwaro jihar maraɗi da alhaji ila hakimin babban katami na biyu suka ce salamu alaikum voa hausa muna son miƙa sakon fata alheri zuwa ga musulmin duniya da fatan allah ya karbi ibadunmu allah ya kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram a ƙasashenmu amin sako na ƙarshe daga mutawakkil gambo doko ɗalibin ance gumal ya ce salamu alaikum voa hausa muna allah wada da da harin kunar bakin wake da waɗansu mahara suka kai a ofishin jakadancin amurka da ke jidda a gaida baba yakubu makeri da wasiƙun masu saurare kafin mu karkare ga shirin gato muhimman kanin labarai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kasar Uganda a wata ziyarar da ba kasafai yakan kai irin ba zuwa kasashen yankin Sahara Afirka ziyarar da ya fara yi domin tunawa da waɗanda aka taɓa ceta wanda aka yi garkuwa da su a shekara 1976 wacce a nan ne aka kashe ɗan uwansa mai suna Jonathan Netanyahu wanda kuma shugaban na Isra'ila ya sauka a filin jirgin sama na Entebbe inda a nan ne aka yi bikin tunawa da waɗannan mutane da aka ceta guda ɗari da kuma ma'aikatan air france haka kuma a yau litinin jami'ai a iraki suka bayyana cewa akalla mutane 149 ne suka mutu a harin kunar bakin wake da aka kai a jiya lahadi To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kafin mai sallama bari ka gaisuwa fata alheri da barka da sallah ga mai alfarma ga ladiman katsina da Mamman Nasir da Alhaji Abdulkarimu kafinta a mararraba kankara sai kuma Alhaji Safiyanu da Alhaji isma'ila Hontuwa. da Umar Sa'id Tudun Wada da iyalansa da fatan za a yi sallah lafiya. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da Malama juli da ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Greg Burns Alheri ke muku fata alheri ga Halima da Jamila da shirin mu na gaba yau da gobe. Malamai, bismillah.